جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شجع أصبر وان دي دي دا درن شاء أكو غوات وانزل قادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة كما وصى مدينة يوشي كرا دبو دا قريب دو دا ثلاثين أكو دي دي دا أشرم دا تقوات دا سبتمبر شي تدبو بيو دا شاب أكراتون وانا اللتا في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة مع الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان تقديم الشيخ العالم الرباني صالح بن فوزان الفوزان idan ba ku manta ba makon da ya gabata ko karatun da ya gabata mun karkara ko mun fara karatu ne akan gabar malam ya kulla akan al-khatawatul amaliya matakai da ake so a bi a aikace don yin tarbiyyar ta'a tarbiyya irin ta addinin musulunci idan ba manta ba karatun da ya gabata mun yi bayani cewa kayan rakodin na wurin nan suna da matsala da haka za a yi kokari mu tara kuɗi kowa ya zo da nashi gwargwado ya bayar ko to alhamdulillah makon da ya gabata an tara wani abu kuma sai aka yi kuma sa'a aka yi gamdakatar wani ya siyo sabon rediyo na dubu talatin ya kawo masallaci muna roƙon Allah ya yawaita mana irin su Allah ya yaukaka dukiyarsa Allah ya mayan masa da abin da ya ninkin ba ninkin Allah ka nuna masa abin da ya a cikin aljanna watan wannan aljanna maɗaukakiya ya Allah muna roƙonka wanda duke da niyyar irin wannan yin alkhairi ga addini bai samu hali ba Allah ka ba wanda ma bai da niyyar yi Allah ka sa ya zama mai niyyar kuma ya yi tare da haka akwai abubuwa da suka rage ba a siya ba da haka in dai an tashi wannan abu da aka ce kowa ya zo da shi za a karba da izinin Allah na na to za a maimaita an tashi saboda waɗanda ba su zo da idan ba kuma ta ba karatun da ya gabata a wannan gaba da na ambata malam ya kawo abu na farko ya ce nabda'u awwalan bi islahin nafs duk wanda ke so yi tarbiyyar ‘ya'ya su zama na kwarai masu kirki masu mutunci masu kyakkyawar ɗabi'a masu kamun kai masu sanin ya kamata jama'a kun gane ko wanda duk ke son ganin ‘ya'ya irin waɗannan malam ya ce tun tashin farko mu da kanmu iyaye za mu yi ƙoƙari ne mu kanmu mu fara gyara kanmu mu zama masu mutunci da kamun kai da natsuwa da sanin ya kamata da duk abin da ya kamata watan na mutunci da halaye na ga jama'a kun gane ko malin ya nuna mana cewa domin gyaruwar uba da gyaruwar uwa waɗannan na daga cikin mafi girman sabubba da ke taimakawa akan tarbiyyar 'ya'yansu domin uwaye su ne abubuwan koyi ‘ya'ya maza fa suna kwaikwayo ne da ubanninsu kamar yadda ‘ya'ya mata ma suna kwaikwayo ne da uwayensu mata namiji sai ka ga yana take-taken koyi da uba ya mace tana kwaikwayo ko tana ta kalidanci da uwa wannan ya sa malam ya kawo aya alkur'ani a inda Allah ke cewa واتم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين جماعة كنغانيكو to idan ba ku manta ba na ce akwai mai wannan littafi na kaifu na rabbi auladana wa ma huwa wajibul abadi wal abna na ash muhammad jamilu zain na ce kuma a karatun gaba wani ya zo mana da shi to an yi sa'a ga shi wani ya zo da shi ina son ɗan karanta wata 'yar gaba ne a cikin wannan littafi kan wannan ƙabiya da muke magana in Allah ya so malin ya ce a shafi na ashirin da irin wannan mas'uliyatul abawain wal mu'allim nauyin da ke kan uwa da uba da kuma masu karantar wani nauyi ke kansu qala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wannan mun riga mun karanta ta wata a cikin karatun asalin littafin mun kuma yi bayani sai malam ya ce al'ummu ita uwa wal abu da uba wal muallim da mai karantarwa wal mujtama da kuma al'umma gaba daya mas'uluna amama Allah abeban turkewa ne kowannen su ai masa tambaya a gaban Allah ran kiyama an tarbiyyati hadal jil game da tarbiyya waɗannan yara da ke tasowa jama'a kun gane ko uwa uba malami da ke karantar da 'ya'yan mutane da kuma gaba ɗaya al'umma ba wanda ya fita ran kiyama kowanne sai an turke shi an masa tambaya a gaban Allah game da tarbiyyar waɗannan yaran da kake kallo dan karkace a unguwa tunda ƴaƴanka kin tsatsu ne ba ruwanka da sauran ƴaƴan mutane na rantsi da Allah kai kuskure jama'a kun gane dole ne ka ba da gudunmuwa akan sauran ƴaƴan al'umma in ba haka ba Allah zai ma tambaya jama'a kun gane yadda za ka kula da 'ya'yanka to dole kuma ka taimaka wurin kula da 'ya'yan sauran kuma 'ya'yanka duk yanda suka zama salihan bayi ba da yanda za a yi waye auri kanuwa ko ya ta auri kani ba zai yi ba wajen dai za su fita kuma su nemi waɗanda za su fita jama'a kun gane daga wajen ne wani zai zo auri ƴaƴan na kamata? a wajen ƴaƴan ka maza za su je su aure to idan baka taimaka sauran al'umma ta gyaru ba to mu ga yadda za a yi naka ƴaƴan su rayuwa ta aure kaga ba zai yi. jama'a kun gane amma a yau duk wanda ya ce zai rinka sa baki kan tarbiyyar sauran to ƴaƴan kama da aka kare a yau bari ƴaƴan unguwa ƴaƴan layi ƴaƴan gari jama'a kun gane wanda su ma tsoron su yi musu magana suke ji to kai ya za ka yi amma dan ka fita a wurin Allah sai ka musu magana jama'a kun gane ku Allah ka shiryar da ku fa in ahsanu tarbiyatahu idan iyaye mata da iyaye maza da malamai masu karantarwa da al'umma duka kowace ta aikin da Allah ya dora mata ta kyautata tarbiyyar yaro sa'ida yaron ce kaga ya zama mai arzikin rayuwar duniya da lahira wa sa'idu fi dunya wal akhirah sai ga su ma sun zama masu arzikin duniya da kuma lahira jama'a kun gane ko wa in ahmaru tarbiyata idan ku suka yi sakaci game da tarbiyyar yaro suka nuna ko kula game da tarbiyyar yaro shaqiya sai kaga ya zama tantirin matsiyaci gangariyar dan iska jama'a kun gane ko mara arzikin duniya da lahira wa kana alwizru fi unqihim laifin kuma sai zama yana nan akan wuyan uwaye mata uwaye maza malamai masu karantarwa al'umma da kan nauyin kuma yana nan Allah ba zai soke musu gashi ya zama mara arzikin duniya da lahira ya zama tantirin dan iska gangariyan dan iska jama'a kun gani tare da haka kuma akwai nauyi da yana nan a wuyan su iyayen shi duk da gaya halin da ya zama amma kuma Allah yana nan yana bi wannan nauyin na nan akan wuyan iyaye sai ran da suka sauki ولهذا جاء ya yasa a hadisin annabi ya zo cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi muttafaqun alai. wannan ma mun yi karatu aka hadisin a baya ko fa bushira laka ayyuhal mu'allim albishirinka ya kai mai karantar da 'ya'yan musulmi albishirinka fa laka ayyuhal muallim ina maka albishir albishirinka ya mai karantarwa bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina maka albishir da wannan magana ta annabi da yake cewa fa wallahi ina rantsuwa da Allah la an yahdiya Allahu bika rajulan wahida Allah ya shiryar da mutum guda ta hanyar ka khairun laka wannan ya fi maka alkhairi min humrin na'am fiye da ka mallaki manya-manyan motoci a yau dubun dubata saboda shi ne za a faɗi yan zamani su gani amma a lokacin manyan jajayen raƙuma su ne waɗanda idan mutum ya mallaka ake ganin ya mallaki irin motocin nan na miliyan casa'in da wani abu miliyan sittin da wani abu kuma shi kaɗai ne a cikinta daga shi sai matarsa sai ɗan jinjiri a baya to a ce ka mallaki irin waɗannan motoci dubun duba to wallahi Allah ya taimake ka mutum ɗaya ya shiryi ta hanyarka haka ya fi alheri fiye da ka mallaki waɗancan hadisi jama'a kun gani wata ruwa ma cewa ta khairun laka min duniya wa ma ya fi maka alheri a ce ka mallaki duk abin da ke duniyar nan ita kanta duniyar da abin da ke cikinta ya fi maka alheri a ce ka shigar da mutum ɗaya fiye da kan wannan duniyar a ce taka ci da duk abin da ke cikinta Allah ka shirya da mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa bushra lakuma ayyuhal abawan ya ku iwaye maza da mata albashirinku ina muku albashir. bi hadal hadith as-sahih da wannan hadisi ingantacce na manzon Allah da yake cewa idza matal insanu qata amaluhu illa min salasin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yadquna jama'a kun gane ko in dan adam ya mutu aikin da duk yake wa Allah na kwarai da ake ba shi lada ya yanki daga ranar ba a ƙara ba shi lada a kan duk wani aiki da ya taɓa yi sai ɗayan abubuwa guda uku sadaka mai gudana ilimi da ya karantar ana amfana da ilimin bayan ba shi ko inda mutum ya mutu ya bar na kwarai bayan ba kaɗai na maka addu'a jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya ruwaito shi to dama duk a karatun nan yau wannan 'yar gaban ita nake so in karanta wa mutane malam sai ya ce falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi qabla kulli shay fal hasanu inda al aulad ma fa'alta wal qabihu ma tarakta wa inna husna suluki al muallim wal abawayn amama al aulad afdalu tarbiyatan lahu jama'a kun gane ko falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi ya kai wanda Allah ya danka tarbiya ya'ya a hannunka ya zama gyara kanka da kanka ka zama mutumin kirki shine farko kabla kulli shay'in kamun komai da zaka fari akan tarbiyarsa abu na farko kai da kanka ne zaka fara zama mutumin kirki jama'a kun gane ku babban diddabe da tarbiyya bai iya bada tarbiyya babban duk da bai da tarbiyya baya gudun abin kunya jama'a kun gane ko faqidu shay'i la yu'ti wanda duk bai da tarbiyya ba a iya koyar da wani tarbiyya sai dai kawai a ta yi da haka gyara kanka ya kai wanda Allah ya danka tarbiyya a hannunka ya zama shine farko kafin komai falhasanu indal aulad abu mai kyau a gaban ƴaƴanka ma fa'alta shine abin da suka ga kana yi abin da yara suke ɗauka mai kyau shine abin da suka ga kana yi kawai wal mugun abu a wurin yara ma tarabta shine abin da suka ga baka yi ma kun gani in dai kana ci ka tara ƴaƴanka zaune ka buɗe alƙur'ani kana karanta Allah ya san sabu ne mai kyau tunda sun ga baba na yi amma kullum ka shigo gida da sabon kasar kake shigowa kullum wani hausa fim american fim indian fim ko ma waye fim nigerian fim ko wallahi abin da za su ɗauka abu ne mai kyau su yara ba su abin da duk yi a wurinsu shi ne mai kyau abin da duk ka yi a wurinsu mugun abu ne shi sa baba bai yi shi sa kaga duk uban da ya bar gemu 'ya'yan shi na tasowa za ka ga suna ta ƙoƙarin barin gemu saboda su suna ganin bari girma abu ne mai kyau jama'a kun gane ko Allah ka shirya da wa inna husna sulukil muallim kuma watan ka sani lallai kyautatawar dresin da yanayin gudanuwa na malami wal abawain da kuma uwaye amamal aulad a gaban 'ya'yansu, ka kyautata yin shigarka da yadda kake gudanuwa natsuwa kamun kai mutunci sanin ya kamata wannan shine sulukin na mai karantarwa da kuma wanda Allah ya danka tarbiya a hannun shi uwa da uba duk sanda za ta shiga a gaban ƴaƴa ta wanda ya dace sannan duk abin da za a yi da ita na mu'amala a ga halin girma da mutunci da sanin ya kamata kun ga wannan malin ya ce afdal tarbiyatullah duk tarbiyyar da za ka yi ma 'ya'ya wannan abin da za ka yi yaki jama'a kun gane ko da aka mutane sai sun kiyaye wallahi tallayen da za ka yi mu'amala shi ne sulukin ya kake shiga ya kake hulɗa da su wani manya ya kake hulɗa da su ƙanana ya kake hulɗa da su ya kake hulɗa da 'ya'yanka dabbobin gida ya kake hulɗa da makota 'ya'yanka su ga haka ko wannan shi ne sulukin naka kai ko yanayin yadda kake gudanuwa dressing ɗinka jama'a kun gane wannan ya fi komai a tarbiyyar da za ka yi mayaka yara yadda kake yi dinnan ya fi komai game da tarbiyyar da za ka yi mayaka da haka sai ka ji tsoron Allah to kun da ya malam a matakai da ake so a bi a aikace don tarbiyyar 'ya'ya na farko ya ce nabda'u awwalan bi islahin nafsi ko domin karanta abin da malam ya bayyana sai ce saniya abu na biyu ikhtiyarul um darzo uwa ta 'ya'yan azauja ita ce wadda za ta zama mata ka ta aure ka tsaya ka darzo ta ka sa ka sa rariya ka tare 'yan matan gari duka ka zuba a ciki ka tankaɗe ka rere ka ga wacce ce za ta wuce wacce ce za ta makale wadda ta makale ta ba a tace da ita ba wallahi tallahi ka ɗebe su ka je ka zuba a bola ko ka zuba a cikin sakawi ko ka zuba a masan gidanku waɗannan ba alheri a tare da su ko ɗin jama'a kun gane ko malam sai ce inna man yuridu simaral yani'a wanda duk ke son ya sami wanda duk ke nufin samun 'ya'yan itatuwa nunannu masu daɗi da zaƙi ya anil ardi ba. amma an kai ba manomi bane ba za ka gane wannan karatun ba inna man yuridu simara alyaniha manomin duk da ke son ya sami 'ya'yan ice an gane ko manomin duk da ke nufin samun amfani mai kyau nunanne mai daɗi ya hasu anil ardi tayyiba yana neman gona ce wadda yanayin wurin mai kyau dausayi wurin da ke da alamar idan ruwa wuri wanda ko da ba a sa taki ba yanayin wurin ma kawai ya isa saboda kyan ƙasar jama'a kun gane ko duk wanda ke sanya gana gartattun 'ya'ya ƴaƴa ake nufi da wannan gabar wallahi tallahi tsaya zaɓo ce kuwa dan barewa ba ta gudu ƴaƴanta sirarrafi jama'a kun gane ko wa min hikmatin zawaj yana daga hikimar aure a musulunci al'azima hikimar mai girma injabul aula haihuwar 'ya'ya, samar da 'ya'ya a salihina na kwarai ya abu Allah yayan da zaka ga suna bauta ma Allah wa nuna dhukuran liwalidi kuma sai zama wata tafka wata ajiya da Allah ke ajiyewa ga iyayensu 'ya'ya. jama'a kun gane ko qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce tazawwajul wadud ku auri matan da suke kaunar ku kuke kaunar su alwalud waɗanda suke masu yawan haihu jama'a kun gane ku macen duk da ka san kana kaunarta kuma ka fahimci kana son ta saboda Allah kuma sai ka gane tana son ka saboda Allah to irin ta annabi ya ce ka je ka jama'a kun gane bayan iyaye kawai su ce sun samo maka mata ce kalle ta ka gaba ce maka ba ka santa ba ka kaunarta jama'a kun gane ko to za su haifar da matsalar zamantakewa ko mun daren dadewa ka da ita sun ce mun maka mata wace ce suna faɗi sai ka ji alhamdulillah ai te mun to ya aure amma sai ya nuna in mm, mm, ba ba kun ga karatu nake ko iyaye ku gane akwai matsalar ba auren yi mai za ku yi ba eh sai ce ai karatu nake ni dai a dai hakuri in gama karatu da ka ce to an hakura ka gama an kwana biyu sai ce babu na'am in ta samu ba ka a ce ta jira ta auren ta kawai da Allah bai kamata uban na ya gane ba in dai da hankali ko don ba hankali ba Allah ka shiryar da mu dan da yawa iyayen haka su duk abin da yaro zai na hannunka mai sanda zai ya kamata a ce su gane amma su kawai sai su ce suna nan akan bakansu to annabi ne ya ce ku auri alwadu waɗanda kuke kauna suke kauna jama'ar musulmi kun gane ko wanda kuke kauna shi sa manzon Allah a hadisi yake cewa lam yura lil mutahabbaini illa zawaj lam yura lil mutahabbaini illa zawaj babu abin da ya dace ga waɗanda suka ga juna suke so suke ƙaunar juna a maza ya musu aure kawai jama'a kun gane ba abin da ya dace da masoya juna annabi ya ce kama sau mara za a yi musu aure jama'ar musulmi kun gane ko to sai annabi ya ce alwalud macen da ke da yawan haihu kai sa'a tana haihuwar uku kuma ta shekara sai ta haihu warne ma take na 'ya'ya uku da aka kamu da an shekara goma kana da aure kana da 'ya'ya talatin jama'a kun gane ta kai sa'a da an shekara goma ga 'ya'ya cas guda talatin kuma kai sa'a ta shekara talatin tana maka haihu 'ya'ya ta fahimta jama'a kun gane ko? kuma sai Allah ya taimake ka sai ka ƙara auro wata ita ma sai zama uku uku take haihuwa ka ƙara auro wata ita ma sai ta zama ɗan uku take ka ƙara auro wata ita ma sai ta zama ɗan uku sai ka ce casa'in so hudu nawa nan fasal adina ai kai sai ka tashi ka koma daji ka share shi kawai ka kafa gari wallahi tallahi za ka mamakin yadda manzon tsira ranar alkiyama zai alfahari da kai babu ɗaya da nauyin shi ke wuyanka na ciyar da shi Allah ya ce na hannu na zuku wa iyaku duwan duk bakin da kaga Allah ya tsaga sai da ya shirya abin da zai shiga cikinsu. jama'ar musulmi kun gane ko Allah ka shiryar da ku annabi ya ce alwalud mata masu haihuwa to ya ake gane mace mai haihuwa malamai suka ce ana gane wannan mace mai haihuwa ne ta hanyar lafiyar gaɓoɓin jiki an gane ko tana da lafiyar gaɓoɓin jiki da ta yanke kumba sai ga kumbunan tana saurin fitowa gashi na yawan fito mata an gane ko za ka ganta da gaɓoɓi sabta-sabta tana dai da lafiya to alama ce na wannan za ta haihu sai suka ce amma hanya da ake bi a gane wannan za ta yi haihuwa shine tana da uwa e. Eh. uwarta ta ita ce ta farko a wurinta a ta nawa ce sai aka gane ai a wurin uwarta ita ta goma sha takwas ce kuma bibi take haihuwa to wannan ka gane cewa an ka aure ta za ta yi haihuwa saboda haihuwa akan yi gadon ta kun gane ubangiji kan sa a yi gadon haihuwa ka lura duk wanda husaina ce ko hasana ce ko kuma gamba ce uwarsu na haihuwar yan biyu in dai ka aure ta da wahala ka gaba ta haifa maka yan biyu ba ka lura duk inda ka ga yan biyu za a ga suna bin jini ne jama'a kun gane da haka in ka tashi aure dan ka ba abin da annabi yake so ka binkita ka ga wace ce ɗan biyu husaina ko hasana jama'a kun gane to ko da ba a husaina ce ko hasana ba amma ka gane da auren uwarta shekara yau shekara ashirin da auren uwarta amma kuma 'ya'yanta ashirin cir duk shekara sai ta haihuwa ga wata can mace a ingila haihuwarta arba'in da shida ga yanan a jarida a rediyo an faɗa haihuwar ta shida a duniya kuma yanzu ciki ma gare ta ni wallahi ina da jaridar yanzu haka ciki gare ta haihuwar ta shida. aka yi fira da ita ta ce ba abin da take so a duniya kamar ta ganta da tsohon ciki tana nakuda ta ce kuma ita ba ta da wata matsala a duniya da ɗan adam ke cewa ga matsala domin gwamnatin ƙasar ingila saboda girmama ta da ita da 'ya'yanta da mijinta da komai nata an ɗauke nauyinsu duk abin da a duniya take so ta ci in ta ce yana najeriya sai an zo an tafi mata da shi daga ingila gwamnati ta ɗauki ana girmama ta saboda haihuwar da ta yi ta kawo wa ƙasar ingila ƙarin al'umma mai yawa amma ku diba ku ga mu yadda suka sanya ma al'ummar ƙasar mu kyama da tsoro da kin samun ƴaƴa da yawa jama'ar musulmi kun gane wannan ma ta fa a shekaran nan ne ba wallahi tallahi ga ta da ciki ake magana da ita ni ina da jaridar to jama'a ku ba ku gani yanzu za ga ga musulmi nan za a gan shi ma'aikacin gwamnati dan boko za ga 'ya'yan shi uku sai ta da barbaru tun aka yi mai yayin na uku sai ga su kansu guda uku kuskure ne ma irin tun tashin farko ne bai an ba aka same su to yanzu koya waye da aka ɗan shi ƙaramin a cikin guda uku yau shekarar shi goma har yau ba a mai kani yana na yana ta dabara kuma duniya shi ba mai daɗi ba kuma a je lahira kuma ya shiga da kafa hagu jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to don haka aka ce idan kuma watan tana da 'ya'ya kun gane kuma tana haihuwa ne ɗai-ɗai-ɗai to sai aka ga yayyinta da suka riga ta aure ta farkon sai aka ga bibi take haihuwa kuma duk shekara ta bi ma sai aka ga bibi take haihuwa duk shekara ta uku ma sai aka ga haka ta hudun ma aka ga haka kuma ita ce ta biyar to aka ce ana sa ran ka auri irin wannan za ka ga 'ya'ya da yawa in Allah ya so ma kun gari wasu malaman ko suka ce amma je likita ya bincike ya gane shin wannan ba ta da matsala na haihuwa eh za ta iya haihuwa koyaushe eh za ta iya ɗaukar ciki koyaushe eh to irin ta ake abu jama'ar musulmi kun gani wani ba ya zo gurin manzan Allah ya ce ya rasulallah akwai wata yarinya mai azababban kyau amma ba zaura ce amma ba abin da budurwa za ta nuna mata duk abin da namiji ke so akwai shi a jikin wannan baiwar Allah sai dai matsalar ta kaya aure ba ta haihu annabi ya ce karka aure ta ya koma ya je ya gama karatun kura ya yi ya ga kai ni fa wannan ya dace ya rasulullah ya manzan Allah watan wannan baiwar Allah manzan Allah ba wanda ba zai so a ce mata shi ba ce matsalar ta inda na gaya maka shi ne ba ta wa annabi ya ce kaka aure ta ka ji asbabu wurudin hadal hadis ka ji asalin dalilin zuwan wannan hadisi wallahi sadi na uku ya dawo ce manzan Allah an kwana da kwanaki ce ya rasulullah Watanni ni Allah ya samu ina son ta tana da kyau tana da kaza tana da kaza duk ya Eh, kamar yadda na gaya maka wato matsala haihuwar ne fito ba wani matsala kuma tana da kyakkyawar ɗabi'a ba ta da wani haihuwar ne kawai matsalar maza Allah ya ce ta dilwalu, ta alwalud alwalu. ku hauri matan da kuke kauna suke kaunar ku ne ma ko su haihuwa kuma masu yawan haihuwa dalilin asalin hadisin kenan annabi ya ce mata fa'in ni domin ni da kake kallo duk kwaɗaitowar da na yi muku kan aure na yaka ne abin da ya sa ni mukasirun bikumul umam zan yi alfaharin tarin magoya baya da ku a ranar alkiyama da yawan zan kalli annabi musa in ce mai ji wagata? jama'a kun gani zan kalli annabi isa in ce ka kagansu rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an wa iqamis sala za Allah zai alfahari da yawa ga sauran annabawa tsakaninka da Allah wace gudunmuwa ce za ka bayar kan wannan yawa tarin yawa da annabi zai ma sauran annabawa alfahari da wace gudunmuwa ka bayar ‘ya'yanka guda nawa ne biyu ko uku ka kawo gudunmuwa kenan ana magana ƴaƴa talatin arba'in sittin da biyar saba'in kana magana ainihin yanzu uku jama'a kun gani ana neman ka tara manzan Allah magoya bayan waɗanda manzan Allah zai riko su ranar kiyama ya daga hannunsu ya ce ka ya ce wa annabi Musa ka su rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamissalah jama'ar musulmi kun gane ko duk wanda bai fara neman aure ba marma zai je fara idan bai da hannu hmm. ba ka ba azumin bana kam za a yi mamaki in an zo kafta a rufe karatu za mu ga suwaye da suwaye za a cire rijistar su don suna da hali game da ci gaba da zuwa karatun wurin nan tunda suna da hali sun ki aure sai sun yi sannan a ba su dama rijistar ta dawo amma in baka da hali zabi ta maka addu'a zabi ta ma addu'a amma kana da sana'a kana aiki kana nan kana da barbaru wai kai sai ka gina gida sai ka sai mota sai ka yi kaza duk ƙarya ne ka tambayi babanka a gidan haya ya haife ka shi ma da ya jira ya gida ƙarshen ta hayo bai gidan da ba za a haife ka ba ke in ban da wauta ka diba babanka ko keke bayi da ita amma kai zai ka ce sai kayan mota za ka yi aure tun daga nan za ka gane ƙarya ake nufin Allah kyauta wannan hadisi al-imam abu dawuda ne ruwaito sa akhrajahu abu dawuda lamba hadisi na dubu biyu da hamsin wannan sa'iyu lamba hadisi na dubu uku da da da biyu ashirin bakwai. min hadisi ma qalbi yasarin asali hadisin matal ne dan yasar wa hahu ibn hibban ibn hibban ya ruwaito hadisin nan kuma ya inganta sa a lamba hadisi na dubu hudu da hamsin da da shida lamba hadisi na dubu hudu da da hamsin bakwai. wa akhrajahu ahmad fil musnad al imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a musnadinsa mujallari na ashirin shafi na sittin da uku, lamba hadisi na dubu goma sha sha biyu da da ɗari shida uku, haka ibn hibban lamba hadisi na dubu da da takwas, min hadisi Anas bin malikin hadisin Anas ruwayar Anas bin Malik Allah ka shirya da mu mala yace tunda an ce ikhtiyarul um zaɓo dar uwa kuma bayyana nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ayirun nas fi zawaj to daga nan ne annabi sai bayyana wa musulmi ma'aunan mutane wurin yin aure ko mu nan yanzu kowa da irin nashi ma'aunin yanzu wani cikinmu nan yana son mace mai kiba ne wallahi wani kuma siriri yake so wani doguwa yake so wani ko gajera wani yana son faraji wani ko baka wani ko mai ruwan tarwada jama'a kun gani kowa da irin irin kowa da nashi irin ma'aunin na aure da yake so wani mai niƙabi wani kuma shi ba ruwan shi ko ma wace iri ce shi dai yana sai ya ga tana da kaza a jikinta shi abin da ya dame shi kenan to ka ji tsoron Allah jama'a kun gani ka ji tsoron Allah dan samari suna da irin wannan shirma wani kawai sai ya kalli mace shi ba abin da ya sa watan yake sanya aure ta sai dan tana da manyan nonuwa wani kuma tana da tsuwa wukatu. abinda kawai yake so kenan tunda tana da wannan shi kawai ta mai bala za ka yi mamaki kai in ba ma'auninka ba ne na wani ne kai ma akwai naka jama'a kun gani ko abu da irin nashi ma'aunin yanzu wani diyan da ka yi da shi in dai mace na da kiba to ba irin tashi ba ce in dai katuwa ce shi sam ba irin tashi ba wani ko sai ka ji a ce kai ha ba malam ba ka huta da katiba ba ai shi shi ka je ka to kaga wannan shi ne kiba yake so wani ko ya fi sai ganta estirit estirit wani ko gajera yake so saboda yana da kawo wani ko doguwa yake so saboda shi gajere ne jama'a kun gani to wallahi kun ga wannan ma'aunan na maza irin shi mata ke da shi tana son mai kiba sai kaddara ta sa yi ya zo ta jira ta jira mai kiba ya zo ya ki zuwa Bala za ta aure shi ne kawai sai ta rinka kaddara a ta kawai bayan da tsariya kadda ya ta zauna haka gajere take so ta dogo ya zo ta jira ta jira gajere ya zo ya ki zuwa sai ta auren a haka ba haka ta so ba kowa da nashi irin ma'auni to manzan Allah ta yi bayyana mana ma'auni na mutane wurin aure faƙale ce tun kahul mar'a li arba'in a zamanin annabi ya ce abin da ya fahimta yake nuna mana maza in sun tasan ma'aure suna auren mace ɗin ne saboda ɗayan abubuwa guda hudu annabi sai ya raba mutane a zamanin ya gama fahimtar mutane ba su ci kashi hudu wurin tunanin aure ba kashin farko ya ce limaliya su kam in za su auri mace suna kallon tana da kuɗi a iyayen tana da kuɗi to tana da kyau ba ta da kyau shi dai nashi choice din kenan tunda tana da kuɗi ko kuma iyayen tana da kuɗi ba abin da ya dame shi ko tana da kyau ko ba ta da kyau doguwa ce siririya ce gajera ce ba abin da ya dame shi baka ce ko fara ubanta da yana da kuɗi shi kawai ta mai jama'a kun gane ko to wannan yan kungiyar daban suke sai ka ware su maiwa kana ci? ka ji kungiyar farko ko in ba sa aka yi ba kana cikinta sai annabi ya ce wani hasabiha wasu ko na auren mace ne saboda dangantakar ta danginta manyan mutane ne iyayenta masu matsayi ne ana girmama su a gari kuma suna da irin large family din nan an gane ko to wannan kungiyar akwai wanda cikin ta yi shi kuma nashi choice din kenan annabi ya ce Wani jamaliha wani ko na son a ce matashi son kowa cikin wanda ya rasa tana da azababban kyau in ya auro ta zai sa ta abota yana yawo da la'asar sakaliya ana cewa kai watan wane ya ɗau ya ya ta to shi kawai bukatar shi ta biya za ta anguwa duk unguwa ya ana labarin ware wai ina ka auro ta ne ce ai irin shi waɗin nan ce daga mai dubu mahaukacin banza mahaukacin motsa jama'a kun gane Allah ka shiryar da wani dini wallahi kun kun ku ga wani dan shi wani shi ba abin da ya dame shi game da dukiya ba abin da ya dame shi game da dangantaka ba abin da ya dame shi game da kyau shi yana lalibi ne wace ce mai addini mai kyakkyawar ɗabi'a mai mutunci mai kamun kai wadda ta san Allah ta san ma'aikinsa ta san haƙƙin miji ta san haƙƙin Allah da ke kanta kuma take kiyayewa tana aiki da su shi laliban shi kungiyar na yake nema kuma ita ya shiga kumewa in kai sa'a kana ciki kamun <laughs> jama'a kun gane ko annabi sai ce fan farbi za ta de to amma duk a hudun nan shawara kai kokari ka rabautu da ma'abociya addini a 'yan kungiyoyin nan guda hudu an gane ko taribat daka hannunka da kai sai auren ka albarka kawai ma'anarsa kenan laraba kan cewa kan ce taribat daka mina turabi ne hannunka ya kura wata hannu ya zama ba komai to da matsala a tare da shi kenan sai ce hannun shi ya kura suna nufin akwai albarka a cikin hannun naka to auren naka sai albarka in ka auri ma'abociya addini jama'a kun gane wannan ko to idan ba ku manta ba mun karanta watan auren wani babban auren watan wancan babban malami na musulunci auren ubansa da uwarsa shine abdullahi dan mubarak in ba ku manta ba da nuhu dan maryam a littafin da muka yi a nan sifatul mumina as ya bayyana masa cewa ina da ya watan kaje ka ji tarihin nan da ba karanta ina da ya amma ba irin manyan mutanen da ba su zo neman aurenta ba da masu kuɗi da masu mulki masu sarauta masu duk amma ni na kasa natsuwa ce ba ni shawara sai ce to mutane dai a jahiliya watan wasu in sun tasan mayan aure kamar yahudawa kenan da ba musulunci suke yi ba suna neman mace ne wadda take da kuɗi su aura saboda su dama kuɗi kamar sanda Allah zai halicce su sai da aka yamutsa kuɗi da jinin da aka zuba a jikinsu shi yasa Qur'ani ya bada labari duk wanda cikinsu su kwandalakka ta je hannun shi to wani in ka ce ba na abuna sai zai iya damu amma wani kam ina wallahi Allah ce ba zai wuta dawo hannunka ba kuma naka ne ya sani illa ma dumta alaihi sai ka tsayi da gaske jama'a kun gane kun san babu waɗanda ke bautar kuɗi a duniya har yau irin su ne yahudu da ka duk wanda shi wannan malami wannan bawa mubarak ya ce duk wanda ka gan shi da tunani na in zai aure mai kuɗi ko 'yar masu kuɗi tunani ne yake da shi irin na yahudu ba irin tunanin musulmi ba ne wannan tunanin tunanin yahudu ne me ya haɗa ka da shi kai musulmi kullum kana neman tsari ihdina siratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim suwaye al maghdubi alaihim sune humul yahud wala dallina suwaye batattu humun nasara duk malaman tafsiri haka suke cewa jama'a kun gane ko wanda diya ta san ma'aure yake ganin ai in na auri wannan zan huta tunda ta yi NCE ko ta yi digiri za ta samu aikin gwamnati za ta rinka ɗauko albashi ai shi kenan ne shar dan yanzu da yawa mutane haka ne tunanin su wurin yin auren jama'a kun gane ko na rantse da Allah wannan irin tunani ne na yahudu kai ko musulmi ne me ya haɗa ka da shi wannan bawan Allah mubarak sai ya gaya ma Nuhu ɗan Maryam ya ce to ka ji tunanin farko na waɗanda ke son yin aure saboda kuɗi da mace ke da shi ko saboda ƴar masu kuɗi ce na biyu ya ce dangantaka ya ce larabawa a jahiliya suke da wannan tunanin me yasa ya ce saboda larabawa a jahiliya mutane ne waɗanda dama kullum za a gansu cikin rikici suke suna da tsokana faɗa da haka yakan so in zai aure ya auri wanda suna da dangi a danginsu kuma akwai manya da haka in ya tsokano faɗa Ka ga dai dangin mata shi ai za a zo a taya shi ka ji tunanin da ya sa su kuma suke auren mace saboda danginta wannan irin tunanin jahiliya ce ta laraba kai musulmi ne mai haɗa ka da shi jama'a kun gane ko sai ya ce to sai kuma waɗanda ke auren mace saboda kyau ya ce wannan tunani ne irin na kiristoci turawa kuma wallah har yau haka yanzu ba ture ko wallah in ya haifi ya mummuna ko tana iya mutuwa ba ta samu miji ba don su ba su auren mummuna kawai shi bature yana da kullum da la'asar in ya dawo matar shi za ta yi wanka ta yi gayu ta yi ta yi komai sai ya sa ta mota kawai sai a tafi wani shopping complex ana zuwa shi kenan sai ya fakin a bakin fakin abin nan space ba fa zai shiga shopping complex din ba da yanzu ma za ka ga yan boko kan haka sai ya je da matar shi kasuwa sai ya ta ita ta je ta yi ɗan shopping din shi yana mota katon banza katon wufi jama'a kun gani eh. to kaga tura haka suke to amma su idan ya zauna a mota tana fita za ta shiga shopping complex din sai ta kallon waɗanda ke area wurin shi ba ita zai kalla ba don mata shi ce amma zai ta kallo gaba ɗaya za ta ɗau hankalin mutanen da ke area wurin duk an tsira mata ido eh idan ta je ta dawo sai ya ɗan yi haka ya buɗe mata kofa sai kuma ya ɗan yi mata irin haka ɗin nan sai ya jinjina mata ya ce hai shi ke na yau kin gama biya wawa to yawan musulmi kuma irin wannan tunanin ya zama da shi da haka duk wanda ke son ya auri mace saboda kyau wallahi tallahi tunani ne irin da kiristoci turawa kai ko musulmi ne mai ya haka da wannan tunanin jama'a kun gane sai ya ce amma da Allah ya aiko annabi Muhammad annabi sai ya ɗauke tunanin waɗanda suka yadda za ma Allah musulunci sai ya ɗora tunanin nasa akan in zaci aure su nemi wadda suka ga mai addini ce da haka a waɗannan ɓangarori guda hudu sai ka zaɓen makan waye a cikinsu za ka ba ka aure jama'a kun gani waye za ka ba a cikinsu ɓangarorin nan guda hudu sai shuru sai ce to ni kam mai addini zan ba kuma na dai gama lissafi na ga babu wanda ya dace a ce in ba yan nan kamar ku je dai ku ji tarihin amin karanta shi shikenan Allah ya kyauta to wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi lamba hadisi na 590 haka muslim lamba hadisi na 1466 haka abu da lamba hadisi na 2047 haka al'imamun nasa'i lamba hadisi na 3,230 haka al'imamu ahmad lamba hadisi a mujalladi na 15 shafi na 319 lamba hadisi na 9,521 ƙala ta'ala mala ya ce allah maɗaukacin sarki ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mata na kwarai bayan Allah masu mutunci sune fasalihat qanitatun waɗanda suke masu cikakkiyar yin ɗa'a ga mazajensu su ne qanitatun hafizatun ko lil Ghaibi, da kuma waɗanda ke tsara mutuncin kansu a lokacin da mazajen nasu ba su tare da su amma kun gane ko bima hafizallah da irin kiyaye wadda Allah ya musu su mata musu wannan aya tana suratul nisa ana gaya maka irin wanda zaka aura ne an gane ita ce mata ta kwarai sannan wadda ke yi wa miji fiyayya sannan wadda in miji baya to tana tsara mutuncin kanta da namijinta da irin kiyaye wadda Allah ya musu su mata musu mata za a ganta ballaga za ce suratul nisa aya ta 34 alqanitatu dama mala ya fassara waɗannan kalmomi na wannan aya alqanitatu mala yace almutiatu a azwaj lil azwaj masu yin cikakkiyar da'a ga mazajen da suka aure su to wannan ita ce ta. jama'a kun gani da aka ki saurara da kyau ki ji ke yanzu da ake karatun nan ga ki zaune ko kuma ke da mai yiwa a rediyo za ki ji karatun ko a mp3 ko ma a ne billahi allazi la ilaha illa in ke saliha ce to ke ce almuti'atu kuma lil azwaj da miji ya ce yana cewa ki bari zaki bari to ke kam dama irin ki ce dace a ce mutumin kirki ya aura an gane ko ne al azwaj shine hafizatul ghaibi suna kiyaye suna tsara mutuncin mazajensu fi ghayabihim a lokacin da mazajen nasu ba sa ma kun gani amma baka nan kullum matakka na leƙe kullum ita kenan gidan makota tunda ta san a Kaduna kake aiki kuma kullum zuwa kake kada ko sai duk mako ma musulmi kun gane wannan wasu mata haka suke yi a ita kara ce sarkin garari da gararan ba a gari kullum in za ta islamiyya ba ta wannan layi ba ta wannan gida ko makaranta za ta to ba irin ki ake magana ba makaranta makaranta an tashi gida gida da a wani laifi da mata ka yi sai ka ga wajen je islamiyya ko wurin wa'azi an yi karatu an yi wa'azi shikenan idan sun fito sai a ce a, ah, ai ko wance ta yi bari je mata barka sai su ce ke nima bari in biya sai ta biya sai ta dawo gida sai ta ce na ma manta in gaya maka wallahi da muka tashi makaranta ai na biya na yi ma wancan barka to yanzu ya zai tsakaninki da Allah faɗi ya zai ya ce bai yadda ba to in bai yadda ba ki riga kin yi ki tsoron Allah jama'a kun gane ga wani hadisi na duk da bai inganta ba amma da kun gaya musu mata cewa fitar mata biyu ce kawai duk wadda ta wuce wannan to wutar jahannama straight fitarta daga gidan iyayenta zuwa ɗakin miji fitarta daga ɗakin miji zuwa kabari duk fitar da ta yi ba wannan ba wutar jahannama strike suka ce hali zai fiya Allah ya kiyaye an kaɗe koko yawa wa fi amwalihim haka za ka ga suna tsare wa mazajen su dukiyar mazajen in mazajen ba su wa fi na ko fusihin da su matan da ƴaƴan mijin nasu da suka haifa mai ko kuma wanda aka haifa masa ba su ba wallahi tallahi in mijin bai sai sun tsare mai mutuncin waɗannan yaya da mutuncin kansu jama'a kun gani bayan da za a yi matar ta fita wallahi tallahi ta leke ko ta wundo ko ta katanga ko ta zaure ko ta ma ina ne wallahi ba za ta yi me yasa don tsara mutuncin don tsara mutuncin kanta nan sai ga mace ta fito tana fita nan sai ga ta yi wage tunda tun wai ta hangi dai unguwar sai ta tsayar da ɗan mashin ta jama'a kun gani kuma su biyu ne za su je islamiyya sai su two in one shikenan suna zuwa suka hau wani bom suka faɗo shikenan sai a ce ai matarka ta karye a cinya sai ta ta kokarin nuna cewa wallahi ɗan mashin ne ya buge ni ɗan mashin kariya ne hawa mashin ta ya faɗi da ita da yawa mata na wannan in ka ganta da targaɗe ko mashin ta in ka ji ta ya tsage ba mashin ne muke ta mashin ta hau suka faɗi da ita ga mata na da wani wani irin shirme tana hawa mashin za su ci gaba da firar zan mashin amma in kai ka hau yadda ka san kura ne ba zai taɓa kula ka sai in ya je wuri da kwanoni ne sai sannan ne zai ma magana ci to ina za a yi da ka ce dama shi kenan ba zai ƙara maka magana amma wallahi in mace ce ko bai mata magana ita za ta fare in kuma ba ta mai magana shi zai fare har a sauka za a ga kamar dama sun san juna wallahi tallahi mata ku ji tsoron Allah nan wani malami ya taɓa bamu mu labari na zo nan ko nan ina gana gaya mu mace ta je ta hau mashin gudu ake da ita gudu ake da ita ga goyo a bayanta mijin bai san tana hawa mashin ba gudu ake da inda aka je irin bom din nan tulluwan nan da ya bukaci ya sama kawai sai su dira sai gaba mata aure da ya je ya buki wani bom suka sama ashe ashe zanin da ta goya yaro ya kwanci suna sama yaro ya faɗo kawai da yadda sai ƙara kiya sai suke gaba sai da ya je fakin nan zan tsaya aka tsaya ta ba za su ta gurguda sai ta zuwayan kuma yanzu wannan a rashin sa a ce matakka ce shi sa muka ce rashin sa matar ahalus suna hawa mashin bai dace da ku ba haramun duk wata magana haramun ne hawa mashin gari in dai ba na ku ba ko kanin mijinki ko wan mijinki haramun ne goya ki kawai ki gane wannan in dai kina da wa ko kan ya goya ki wannan ba komai baban mijinki zai iya kai ki anguwa a mashin wannan babu komai za ka iya goya uwar matarka babu komai ku je yar matarka za ka iya goya ta kannuwan matarka haka haramci ne mu'akkati yana nan amma zuwa lokacin da ta mutu ita matar ta ko ka sake ta to haramci sai ya dawo muhabbat jama'a kun gane yau da yanzu da yawa za ku ga mutanen mu kuma kan yi irin wannan wata ma ustaja ce sai ta kira wai kanin mijinta da Allah ya kai ta unguwa a mashin haramun ne laifi ne kin saba ma Allah kuma duk lalaci ne wallahi tallahi muna yara mata da yara ake hada su raka cikin gari a a ƙasa lokacin hudu ce ma ake haya da ita amma da wuya ka ga mata mai mutunci mata tun a lokacin a ƙasa za su taka sayada amma yanzu nan da dogon bauchi mace sai tawo mashi saboda ba lafiya ƙaryar banza ƙaryar wofi kuma wai a wannan zamani ne wai mata ake cewa wai ake ziga su wai su haɗa kansu da maza kai ka ji fadan Allah kai ka ji wani shirmi ai matan da ne ma za su iya cewa za su haɗa kansu da maza ba irin ku ba mai kwan banza mai kwan wofi Sallallahu alaihi الله wa وآله وسلم من الجميلة في المنبت السوء النبي ياي غرغدي ya ja kunni game da mace mai azababban kyau san kowa kin wadda ya rasa kafceciya mai kar ka san samari haka suke cewa mai jikin kar jajazir ga hancin nan kamar a gutsira jama'a kun gane ku? Hmm. to annabi da ya yi gargadi in ji ya ja kunne game da irin wannan mai azababban kyar doguwa an gane ku? duk wani shef ya gama haɗuwa to annabi ya gargaɗe ka inda kai musulman arziki ne game da neman irin wannan ka ce za ka aura amma filman batis so wadda ta taso a gidan da ba tarbiyya ta taso a gida wanda ba tarbiyya ba addini ba ɗabi'a fakala annabi ya ce iyakun a hirɗinku ina ku, ina jan kunnan ku. wa kudara ittima game da fulawa kan bola ciyawa kan bola fulawa kan bola ka ko san fulawa kan bola dan tililin saboda ai karkashin ta kashi ne da haka ta samu taki sosai kashin mutum kana zuwa ka kai hannu na dama za ka katso fulawa da kaiwa ka ce ka hmm, an yi ma ka fenti jama'a kun gane ko Kalu suka ce to mu ba mu gane ba manzo Allah wa ma qudara idduma me kuma wa kan bola kala sai annabi ce al mar'atul hasana kyakkyawar mace san kowa kin wanda ya rasa filman bati su'i da ta tsoro a gidan da ba na tarbiya gidan da ba addini da kun gane ko rawahu dara al imamu dara yarwaito wannan hadisin sai dai yana da matsala tun a karatun tarbiyyatul aulad na gaya mu amma ma'anar shi tana da kyau domin wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida ana nun lokaci yayi zamu tsaya anan karatu sai na gaba muna ma cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wannan yace ni ne kullun da safe sai na yi haikala kafa ɗari in yi eh haikala kafa ɗari hasbunallah kafa ɗari don Allah malam menene hukuncin wannan shin bid'a ne ko sunna ne to wanda ka iyakance makanka to shine laifi zai iya zama bid'a duk abin da annabi iyakance ba wani kai iyakance shi dan mutanen na da irin wannan kawai mutum sai ya je tsara abu kullum zai yi kafa kaza kun gani? annabi kajiya ware yana yin kafa kaza a zikiri ne ya ci gaba da yi amma kar ka aje ma kanka sai kafa kaza to wannan sai zan matsala ranar kiyama an aka ce maka waye ce ka yi ka ware ka rinka yin kafa kaza to me zaka ci in kana da ansa ci gaba da yi in ko baka da ansa ba an dai ce kai zikiri kai ina ƙarin bayani akan hukum